Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe, a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum ga labaran ko mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. shugaban amurka donald trump ya yi fatali da batun da ke cewa wai tawagar yakin neman zabensa ya gana da wani lauyan kasar rasha wanda har wannan tattaunawa da ake cewa an yi ya baiwa kasar ta rasha haɗin kai domin kasar ta rasha ta yi tasiri a zaben na shugaban kasa wanda aka yi a shekarar ta gabata trump wanda yake hutun ƙarshen mako a wurin shakatawarsa da yake new jersey a jiya asabar ya rubuta a shafinsa na twitter cewa duk da bayanan da ke fitowa daga kafofin sadarwa game da wannan batu bai hana kasuwar saka hannun jari tashi ba sai dai kuma wanda wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron yake cewa tawagar kamfe ɗin ta yi ya bayyana cewa shi yana cikin waɗanda suka halarci wannan ganawar haka kuma a cikin satin da ta gabata sai da babban dan shugaba trump ya ce ba shakka ya halarci wannan taro domin kuwa an yi masa alkawarin bashi wasu bayanai da ka iya zamewa hillary clinton abokin karawa da babansa cikas a neman zaben shugaban kasan na amurka shugaban turkiyya recep tayyip erdogan ya ce waɗanda suka shirya juyin mulkin a turkiyya a shekarar ta gabata kuma ba su yi nasara ba maciya amana ne kuma kamata yi a ce an filla kanunsu shugaba erdogan ya yi wannan kalamin ne a wajen bikin tuna wannan rana tare da raɗa wata gadar da ke istanbul suna wato gadar 'yan mazan jiya yi wannan gadar a kanta ne aka yi sa'insa da masu goyon bayan juyin mulkin da kuma masu kin hakan wanda kuma ya yi dalilin mutuwar mutane 250 waɗanda suka hada da sojoji da fararen hula. a cikin jawabin na shugaba erdogan ya ci gaba da cewa kamata yi waɗanda suke da hannu cikin wannan yunkurin na juyin mulki su zamanto an tsare su a gidan yari kwatankwacin irin na amurka da suke da shi a guantanamo bay ya ce muddin majalisar dokokin kasar ta samar da dokar kisa ga waɗanda suka ingiza mutane su aiwatar da wannan juyin mulki to ba zai ɓata lokaci ba wajen sawa dokar hannu ya ce waɗannan mutane ba su nuna tausayi ba lokacin wannan yunkuri domin ko sun nuna wa mutanen bindiga waɗanda ba su ɗauke da komi ba su ɗauke da kowane irin makami wanda ya wuce tutar ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ministan harkokin wajen ƙasar faransa ya bayyana damuwarsa yadda dangantaka tsakanin kata da makwabtanta ke ƙara su kurkucewa wannan yasa ya yi kira ga dukkan bangarorin da su nemi hanyar da za su kawo ƙarshen wannan kikikakan jean ves lederian ya yi magana da manema labarai ne jim kaɗan bayan ya kammala tattaunawa da takwaransa na ƙasar ta kata sheikh mohammed bin abdulrahman althani a doha a jiya asabar a ƙasashen da suka hada da saudi arabia haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain da masar duka sun soki kata ɗin da marawa ayyukan ta'addanci baya wannan ne ya sa ƙasashen suka baiwa kata ɗin sharuɗa goma sha uku ko bayan sun yanke hulɗar jakadanci da ita duk da yake kasar ta ce a shirye take ta sulhunta da kawayen nata amma kuma ko kusa ba za ta yadda ta fansar da ta ba ma'aikatar shari'ar amurka na buƙatar kotun koli ta soke hukuncin wani alkalin kotun tarayya wanda ya tsame kakannin mutanen da ke zaune a amurka daga cikin jerin mutanen da dokar hana shigowa ta shugaba donald trump ta shafa ma'aikatar shari'ar ta gabatar da buƙatar a tun daren jiya tun daren juma'a juma'an da ta gabata ranar alhamis inda ta wuce ni dai wani alkalin kotun gunduma a honolulu mai suna derek watson ya kira da a rinka amfani da abin da ya kira hankali yayin da yake kare nau'ukan wato 'yan uwan mutanen da ke zaune a amurka da ka iya shigowa daga kasashe shidda waɗanda yawancinsu musulmi ne wato kasashen da suka hada da iran libya somalia sudan syria da yemen watson ya umarci gwamnati da katta aiwatar dokar kan rukunin jinsi daban-daban na mutanen da ke zaune a nan amurka watson kuma ya zartar da cewa duk wani dan gudun hijira da wata cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijira ta yi alkawarin ɗaukar nauyinsa a amurka to a bar shi shi ma ya shigo amurkan kasar jamus ta tabbatar cewa an kashe wasu 'yan kasanta su biyu har lahira ta hanyar daba musu wuka a wani harin da aka yi kai musu a wani hotel a wani gandun shakatawa da ke masar wani bayanin ma'aikatar harkokin wajen jamus ta fitar ta ce muna nuna bacin ranmu da tabbacin cewa wannan abu babban abin bakin ciki ne labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci ya yi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai yada zango ne a jihar Gombe inda gwamna ya bada umarnin a daina mana fosta domin ko a sa lokacin zaɓe bai yi ba. To wannan kalamin na gwamna wasu da bayan jam'iyyarsa ba na cewa wannan ya yi daidai domin ko ai sai lokacin zaɓe ne ake liƙe fosta. Amma wasu kuma cewa suke yi yaushe gwamna ya zama malamin zaɓe. Wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tattauna da waɗannan mutane masu mabambantan ra'ayi game da wannan batu. Da farko ga shi gwamnan da kansa da kuma umarnin da ya bayar. wannan umarni zai fara daga yau domin kuɗi da dukiyoyin al'umma ake amfani da su a yi wannan ba za ka tashi kai ɗaya tak ko ku biyu ko kuma da 'yan guru kaɗan ku zo ku bata kayan al'umma a sunan siyasa ba siyasan kuma lokacin ma bai ba daga ƙarshe na kira hukumar zaɓe wato inec da ta tashi ta aikinta ta manta da aikinta aikinta ba sai lokacin zaɓe ba ne aikinta an gama zaɓe yana nan kamar yadda muka sani akwai lokaci da ake siyasa akwai lokaci da ba a siyasa a yanzu mun yi gyare-gyare a cikin gari sai mutum ya zo da hoto ya mamman hoto abun ya bata su ga baki daya a cikin sunan siyasa to ina kira ga inec da ta tabbatar ta sake yin wani wa mutane wannan ba lokacin siyasa ba ne in ma da siyasa ba irin haka ake siyasa a yanzu ba tukunna akwai lokacin irin wannan siyasan zai so. Amma Alhaji Sale Lawal shugaban jam'iyyar Labour Party na jihar duk da yake ya ce wannan batu na rikicin cikin gida ne na jam'iyyar su ta PDP mai mulki a jihar sai kuma a wuri daya ya ce duk abin da zai kawo zaman lafiya shi kam yana marhabin da hakan. shi ma ga abin da ya shirya wa abdulhab din wato ina ga wannan bare rasa alaka na abunsu na cikin pdp ba don akwai wanda suka taso suna kokarin neman gwamna kuma har yana kawo sabani tsakanin su eh, to shi ba bai ce ya fitar da wani ba bai ce wani ya tsaya ba wannan bangaren su kenan sannan ta bangaren mu 'yan siyasa mu a siyasance cewa kar a fito a manna posta in muka posta kowane iri in muka dube shi ta hanyar zaman lafiya tun da yake yanzu siyasar namu ga yadda ta zama kullum addu'anmu shi ne a yi duk abin da za a yi a yi shi lafiya a gama lafiya idan akwai wani abu da zai kawo wani batun maganan eh, tashin hankali ko taɓarɓarewan wani abu wanda zai shafi zaman lafiyan da muka samu to mu za mu iya goyon baya don mun fi son zaman lafiyan tunda a doka an ce ana da lokacin da za a fito a yi kamfen to gaskiya saboda zaman lafiyan da muka samu mu bara mu so su 'yan siyasa su fito su yi na manna fosta saboda kar ya kawo barkewan zaman lafiyan da muke da shi don mun yi ta addu'a Allah sa mu samu zaman lafiya to bara mu so wani abu ya tafana da wannan zaman lafiyan da muka samu ba wannan mun za mu iya duban sa ta wannan bangaren amma in lokaci ya yi Tunda a doka akwai lokacin da inec za ta ce ta yi littin din ban na hana kamfen yanzu an ba kowa dama ya yi idan da a ce a wancan lokacin ne inec ta yi littin din ban sannan ya fito ya ce ya hana ko kuma kar wani ya fita kamfen ko kar wani ya manna fossa to da wannan za mu iya fitowa mu kalubalanci wannan abun amma tunda doka ta hana shi kuma ya ce bai goyi bayan ai wannan ba to gaskiya mu kuma ba za mu fito mu ce bai yi daidai ba tunda doka ta hana kafin shi ya hana. Shi kuwa nasa bangaren shugaban jami'ar ACPN Alhaji Muhammad Abubakar Sarki cewa yi yaushe gwamna zama wakilin hukumar zaɓe domin ko ga abin da yake cewa. Wannan bayanai da shi gwamna ya yi na cewa duk wani wanda ya manna fosta ko ya manna menene ya ba da umarni a kama shi. To wannan wani magana ne wanda ya yi ai ba zai sabu ba ai. Wannan mu muna karban umarni ne daga hukumar zaɓe. ita take da daman ta ce lokaci kaza ga lokacin da za a yi abu kaza ko ga lokacin da za a yi abu kaza amma su daman jam'iyyar pdp sun saba idan wani abu ya taso wanda sukan hana cewa makar kar kowa ya manna fusta sai lokacin da suka tashi suka ce ga wanda za mu tsaye da dan takara ka san ba a zaɓe ba jam'iyyar pdp nadi kawai suke ko primaries ba sa yi sai dai a yi dodorido kawai a zo a yi waɗannan abubuwa a zo a manna to wannan doka idan za ta yi aiki a cikin jam'iyyar su su da suke ma juna haka amma mu a jam'iyyance muna karban doka ne daga hukumar zaɓe ita take da jadawalin cewa lokaci kaza za a yi kaza lokaci kaza za a yi kaza idan lokacin ya yi kawai da ta ce lokaci kaza ya yi shi kan za mu yi ai shi gwamna baya da hurumin shiga matakin inec hukumar zaɓe hukumar zaɓe ita take da hurumin da za ta iya cewa a lokacin manna fosta bai yi ba ba gwamna ba gwamna bai da wannan hurumi shi ya ce kuna lalata masa wasu ayyuka ne da yi na gyara garin gombe sai ku je ku ta mammanna na ta lillika hotuna na yan takara ko kuma son yin takara ai kafin ka ga fusta guda ɗaya na wata jam'iyya sai ka ga na npdp guda goma yanzu idan dare ya yi ba magana fusta ba ma bacci ma ana ana ana mana mai da wake-waken su cikin dare karfe ɗaya karfe biyu za ka ji ana ta yawa ana wakan kanko to wannan disturbing din mutane da ake bai zama wani abin bata mutane wannan ba sai manna fosta kawai da za a manna a cikin shi shine kowa ya sani kuma demokaradiyya ake ba mulkin soja ba sabili da haka akwai dokoki duk abin da ya shafi zaɓe da fosta da menene duka constitution da electoral act ya yi ya yi magana akan sabili da haka hukumar zaɓe ita take da hurumin waɗannan abubuwa a gwamna ba shi ba gwamna na soja ba na demokaradiyya ne mutane suka zaɓe shi sai ce zai zo amfani da ƙarfinsa na zamowa gwamna ya kake kowa ya musuke kowa wannan ba da ba ne. To da ke wannan batu hukumar zaɓe ne ya sa wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya ya tambayi Aliyu Bello mai magana da yawan hukumar zaɓe. Shin wa ina matsayar hukumar zaɓe akan wannan batu? Idan mun yi dubi da abin da dokar zaɓe ta ƙasa ta tanada a sashi na casa'in da tara ƙaramin kashi na ɗaya da na biyu, ita hukumar zaɓe tamkar ba ta kallon abin da mutum ke yi gabannin ya zama ɗan takara ko gabannin wata jam'iyya ta wuce masa gaba har sai in ka zama ɗan takara ne kake karkashin da hukumar zaɓe take iko da dubi da kuma la'akari da jam'iyya sannan kawo kan dokokin da hukumar zaɓe kai tsaye kundin dokokin zaben tarayyar najeriya ya san da kai a wannan sashi da na ambata na 99 karamin kashi na ɗaya an kai an iya adadin kwanakin da suka dace a yi wato kamfen um, eh, kenan a wannan lokaci kwana casa'in nan ne dan takara zai fito da hotunansa a karkashin jam'iyya da hoton jam'iyya a saman da tambarin jam'iyya a saman hoton shi ko a cikin hoton shi yana nuni da cewa yana karkashin jam'iyya kaza saboda haka ga ka'idoji da gwamnati da kasa ta shimfiɗa wanda a nan ne ake la'akari da cewa zai yi kaza ba zai yi kaza ba misali a cikin waɗannan hotuna ba daidai ba ne a samu ya yi ya alakanta kansa da wani abu da ya shafi cin zarafi ko cin mutuncin wata aƙida ko al'ada ko wata manufa ta wani sashi ko wata al'umma ko wata kabila ko na addini na ƙasa baki da. Aliyu in ka duba kusan duk waɗanda suke sa irin waɗannan hotuna 'yan jam'iyya ne kuma za ga akwai tambarin jam'iyyar da suke fatan za su tsaya takara. Misali kamar eh, ya nuna mutum zai iya manna tambarin jam'iyya ya sa hotonsa ya manna a jikin gidansa cewa yana da fatan wani abu zai iya faruwa nan gaba. A ga su ma waɗannan mutane ya kamata hukumar zaɓe ta san da su To kusan na iya kiran waɗannan mutane matsayin muna fata ne ba su kai ga 'yan takara ba domin a doka abu da aka sani shi ne ba za ka amsa dan takara ba har sai ran da jam'iyyar ka ta amince maka cewa eh wani mun tsaye da kai i takara to kafin ka kai ga wannan mataki da abin da kai da kanka a gidanka ko motarka ko wani sashin rayuwarka kake nuni da alakanta kanka da jam'iyya wancan kai da jam'iyyar ka kuka san me kuke yi ba ku shu farfajiyar yadda hukuma take kallon ku a matsayin ga doka kai tsaye da take kai gare ka ba amma ita hukumar da take guda ita ita jam'iyyar da take la'akari da waye dan takararta takan fidda rana ta musamman ta tantance wanne ne a cikin gwanayenta za ta tsere mata takara to lokaci idan ya yi ta tsaye da wannan dan takara ne hukuma take kallon dan takara ya shigo karkashin jam'iyya kuma za a nema masa dukkan amincewa na hukuma da zai takararsa a karkashin a karkashin jam'iyyar da yake so domin hukuma zaɓe ta fidda sakamako yal Allah ya ci ko kuma ya samu akasin haka. Tabbas kusu irin waɗannan hotuna akwai waɗanda kai tsaye suke fitowa su rubuta eh, for governor ko ah, president watakila wato dan yan takarar gwamna ko shugaban kasa wasu kuma za su rubuta ah, allah ya yi da nufi wannan ah, fatan alheri da sauransu eh, yanzu misali masu irin waɗannan waɗanda suka manna kuna zaga kuna ganin irin waɗannan hotuna tun yanzu kuma zaɓen nan za a yi shi 2019 shin eh, ba wani laifi ya yi haka To ka san yana da kyau mutane su eh, lakanci sabanin kalmomin da ake amfani da su a cikin yaren turanci akwai abin da ake kira aspirant sannan akwai candidate ban sai da zaka so ka fassara su ba a bahaushe in ka ce musu duk masu takara ina ganin baka yi wa wanda yake aspirant da wanda yake takara din adalci ba shi aspirant tamkar ya fito ne yana burin zama dan takara bai ma zama dan takara ba sai ya zama dan takara ka ne duki ɗaya daga aspirant ya zama candidate ita hukumar zaɓe kullum tana tana mu'amala da jam'iyya ne akan wanda ya zama candidate kafin ka zama candidate muna fata na ce sunanka kusan ma iya ka muna fata in ma kalmar ba yi daidai ba ko ta yi girma dai Allahu alam amma dai na san in ka kira mutum muna fata tukunna sa ma bai samu amincewar ta ba to lokacin da kake matsayin muna fata ma'ana kana neman jam'iyyar jam'iyyarka ta amince maka kaga a hukumar zaɓe ta tsallaka ta wuce jam'iyya ta je tana ce maka don me kai kaza jam'iyyar ka ne ya kamata ta san cewar wane ya ari rigarta ya shiga al'amarin da ba a kai ga lokacinsa ba idan an kai ga lokaci aka ce za a fito da 'yan takara su waɗannan waɗanda suke matakin muna nema ko muna fata ko muna sa rai ko a taya mu a da ko Allah taya mu ko Allah ba da sa'a da ka kira in lokaci ya suka fito suka zama 'yan takara to fa lokaci ya yi kenan da duk abin da doka ta tanada ya hau kansu ta hanyar jam'iyyarsu. su a lokacin ne kuma za a zo a duba shin yaya kake gudanar da al'amuran siyasar ka karkashin jam'iyyar da kake ciki yaya ake gabatar da kamfen ɗinka kada ka manta a karkashin doka akwai lokacin fara kamfen akwai lokacin kare shi akwai lokacin lika fasta ko sa talla a kafafen yada labarai akwai lokacin dakata da shi idan lokaci ya wuce kamar a ce saura awa 24 a tsaye a gabatar da zaɓe aka samu mutum da laifin sa tallan neman goyon baya ko aka kama jam'iyya da ci gaba da ɗora tallan neman goyon baya ko kuma neman ƙuri'u ga hannun jama'a ana washe garin zaɓe ta yi babban laifin da hukumar zaɓe da duk wanda ya gani mai ruwa da tsaki ya san cewa an saba wannan doka kuma za a kai su gaban kuliya kuliya kuma yana da hurumi da zai hukunta su wani hukunci kuke da shi kowane mataki za ku ɗauka don mun ji labari watakila akwai wasu jihohi da suke cewa yanzu in suka ga sun hana ma a rika manna irin koda hotunan muna fata din ne. to abin sani shine jihohi suna da ikon ɗaukan matakan da ya dace da su gwargwadon fahimtar su na kawo zaman lafiya a tsakanin al'umma su amma abin da hukumar zaɓe kawai ta sani shine ba dukkan al'amura ne suke cikin ruwa da tsakinta ba abin da yake ruwa da tsakinta shine sai ka zama ɗan takara ƙarƙashin jam'iyya gabanin jam'iyya abin da kai kai da jami'an jami'an tsaro da jiha da kuma sashen da ka fito ta auna su ga shin abin da kai daidai ne da aƙida da ra'ayi da zaɓin su ko kuma a'a ya saba. To Nasir Adamu Yalikaya mun gode, kai ma Abdulwahab mun gode, sai Salomon Abu da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim ya ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. wani taron al'umman kabilan ibo da 'yan arewacin najeriya da ya gudana garin maiduguri kenan kan wannan batu da ya zafi cikin 'yan makonnin nan na yan aware ko kuma fafutukar kafa yankin biafra da wasu 'yan kabilan ibon ke kirarin hakan da kuma wa'adin da wasu 'yan arewacin najeriya suka wa 'yan kabilan ibon da settare nasu ya nasu su bar arewacin najeriya wanda hakan ya tada hankulan jama'a da dama kama daga 'yan kabilan ibon zuwa ma 'yan arewacin najeriya game da kokarin raba kawuna da irin wannan matakai ke kokarin yi a arewacin da ma kudancin kasar lokacin da ɗaya daga cikin shugaban 'yan kabilan ibon wato wato namdi kano ya soma kiraye-kirayen kafa a yankin Biafran ko kuma raba Najeriya gida biyu wasu 'yan kabilar Ibo suka dinga janye kansu daga wannan kiraye-kiraye yayin da wasu 'yan arewacin kasar kuma suka bai wa 'yan kabilar Ibon wa'adin cewa su tare nasu ya nasu su koma yankin kabilar Ibon wanda haka ya dinga haifar da martani kan martani daga dukkanin bangarorin biyu. Sheikh Muhammad Gadai na daga cikin shugabannin kungiyar matasan arewacin kasar da kuma ya fito daga yankin jihar Borno wanda suka gudanar da wani taro na musamman da su da 'yan kabilar Ibon na kokarin ganin cewa sun dunkule wuri guda da kuma baiwa 'yan kabilan ibon tabbacin cewa ci gaba da zamar su a inda suke kuma su suna tare da 'yan kabilar ibon kowa da kowa ya san abin da kwanan ne ya faru a tsakanin biafra da 'yan northern abin hausa so a kai ne muka ga abin ba zai yiwu ba mu da su 'yan uwa ne tare muka soma wannan abin hausa da mu da inyamurin duk ɗaya ne tare muka zona an san abubuwan da ya faru kuskure ne ba wanda baya kuskure mu da su duk ɗaya ne mu zauna a kasa ɗaya mu abin da ya fi damin mu a nan kasa kawai a zauna lafiya shi muke so to me zaka ce game da kiraye kiraye da shi namdi Kanu yake yi na kokarin kafa yankin Biafra kuma shi dan kabilar ibo ne mun ji labarin namdi Kanu ba dai mutumi ne shi na kudancin Najeriya amma kuma ibo ma ba duka bane suka bi shi shi ma tsohon dogarin shugaban kasar Najeriya na Sani Abacha wato Mejo Hamza al wanda Hamza Ji Hamza ya wakilta ya halarci wannan zama da gudanar da yan kabilan ibo a garin Maiduguri ga kuma abin da ke cewa eto eh kamar yadda ka sani shi Mejo Hamza al yana ta kokarin ya gaya. ya haɗa mutanen kudu na kudu maso yamma da mutanen arewa akan wannan abu da ake ta fama da shi na rigima na rabuwar najeriya to shi mutum ne wanda kamar yadda kuka sani mutum ne mai son zaman lafiya mai son haɗin kai mai son gaban najeriya to shi ne da aka samu gayyata daga youth na borno state to shi ne sai na zo a matsayin na wakilci shi abin da ake so a ga an ci shine najeriya zaman lafiya da haɗin kai da ci gaban najeriya ganin cewa kusan dukkanin yankunan ƙasar nan akwai yan kabilan ibo kowane tabbaci gwamnatin jihar borno za ta baiwa yan kabilan ibo game da ci gaba da kasancewarsu a irin waɗannan yankuna tambayi nan ne wa kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu na jihar borno alhaji usman zanna ga kuma abin da ke cewa mu mun sani cewa a borno muna tare da yan ibo da dadewa saboda haka yau su suka kira mu suka ce to su fa ba sa cikin wannan abun to muka kira su wannan maganan biyafra wane ne ba sa ciki to shine muka ba su tabbacin cewa su yan uwanmu ne kuma insha Allah duk inda suke a kananan hukumomi wanda suke zama insha Allah za a tafi tare ba wani fargaba. Barista Obiara sun shi ne mai baiwa kan kabilan Ibon shawara kan harkokin shari'a da kuma ya halarci wannan taro. Ga kuma irin bayanan da ya mun game da ci gaba da kasancewansu a arewacin kasar. Ya daida muna jira a yi mana magana kuma Allah ya kawo ranar ta yau aka ce mana kar mu tafi koina mun murna sosai saboda mun san cewa notisin da aka bayar din da ker zai iya zama wani abu tun da bai zo ta bakin gwamnati ba to ai a constitution namu ma abun da ya je mu tare bai nuna iri wannan ba ya nuna kowa ya zauna kowane gari kowane kungiyar da yake so ya zauna bunsa, ya yi kasuwansa ya yi ya samu zaman lafiyarsa saboda haka kun amince da kasancewa 'yan najeriya kenan me yasa ni a waje na a zoman borno ina da shekara 34 a borno to ina zan tafi a in ka ce bar borno ka ce maka dauki gawana ka gaya can dun ba abun da zai sa ni bar maiduguri lokacin da na ji magana dun ma yawanci wanda suna kira na man lawyer na ce musu ba zai yi ba saboda bai zo ta kungiyan constitution namu sai dai ko za a je constitution a gefe a ce ba amfani amma har za a bi constitution ba zancen notice a constitution ta ba mu dama a section 41 cewa kowa ya zo na duk garin da yake so shi ma mai alfarma shehun borno alhaji abubakar umar ibn kalbe economy ya turo da sako ga yan kabilan ibo da ma yan arewacin najeriya ta bakin wakilin wakilinsa wato alhaji zan hassan boma ga kuma abin da ke cewa sako da nake da shi a kan taron da aka yi na haɗin kai da kuma kira ga su kabilan ibo da suke mazauna a borno a kan ainihin kada zuciyarsu ya razana a kan wannan wa'adi da aka basu wanda bosfa ta zo ta shirya aka zo tare da shugabannin su muka zanna wato tare ne wanda ainihin na haɗin kai da kuma neman zaman lafiya najeriya ƙasa ce guda ɗaya al'umma kuma ɗaya ce saboda haka kana ibo kana hausa kana kanuri kana yoruba dukkan mu 'yan kasar nan ne wato rabe-rabe irin ta ainihin siyasa da kuma na kabila da wasu abubuwan nan ba zai kai mu ko ina ba saboda haka kira muke wa jama'a a haɗa kai a gina kasa a nemi zaman lafiya amma wannan ainihin kira da su matasa na ibo suka bara karkashin jagoranci shi kanu din nan wato ba abin zai kai mu ga mafita ba ne abin da muke so a ƙasar nan shine a samu ainihin wanzuwa da ci gaba da zaman lafiya to wai shin menene ma matsayin gwamnatin jihar borno game da irin wannan cece kuce kin da ne wa gwamnan jihar borno honorable kashir tima wanda kwamishinan dakatar shari'a barista kakashe wulawan ya wakilta ka kuma amsar da ya bani a matsayin gwamnan jihar borno da kuma gwamnatin borno akan wannan batu shine mu ba mu goyi bayan wannan kira da aka yi wa inyamurai su bar arewacin kasar nan ba muna so mu tabbatar wa inyamurai da duk wani kabilu da suke jihar borno da gwamnatin jihar borno a shirye take domin ta kare su da dukiyansu rayukansu da dukiyansu su 'yan najeriya ne kuma kundin tsarin mulkin kasar nan ta ba su daman su zauna su sayi gidaje ko kuma su yi kasuwanci su ba tare da wani ya tozarta musu ba saboda haka mu muna nan a shirye muke domin mu zauna lafiya da wayannan mutane da muka zauna tun da can da su kuma dokan kasa ya ba su dama su zauna so ba ma tare da wannan korafi da su bar arewacin kasar nan sai dai duk da irin wannan yunkuri na shugabanni da kuma kungiyoyi na kokarin ci gaba da dunkulewa wuri guda a wasu bangarorin kuma ana ci gaba da samun kiraye-kiraye ne na kafa yankin biafra yayin da hakan ke ci gaba da harzuka wasu arewacin kasar ki hada wasu shugabanni da ke nuni da cewa lokaci yayi da kowa zai kama gabansa hakan nan sai dai a kasar mafi yawan 'yan najeriya da ma masu rike da madafan iko ba su goyi bayan irin waɗannan kiraye-kirayen ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kasar nan wanda suka yi mulki nata eh. ba sa yin kwarzaba ba sai wa juna hayyata eh. ba sa cewa a rarrabu don kwa suna kishi nata yanzu suna faɗi mu haɗe kai lallai kar mu rarraba juna shugabanni na ta faɗa mana eh. duk sun mana gargaɗi mu haɗe kai kadda mu hautsina eh. in dai muka so ƙasar mu haƙiƙa mun wuce razana sarakunan kun san ba sa yin ba'a kaulinsu na gaskiya ne don haka sun kere sa'a su ma sun ce mana mu zamo ɗaya tamkar jami'a mu har haɗu duk ƙabilu guri ɗaya ba sa so a rarraba juna Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.